Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi zaman lafiya da kyautata dangantaka tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin zamantakewa ya tattaro masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan batun safarar mutane da yadda za a kawo sa. To yanzu ma wani sabon salon da an ka hito da shi shine safarar bil'adama domin a sai a cire wasu sa na jikinsu. Kowane rana suna shan duka ba ba su abinci wani lokaci har maza biyar goma ma za su kwana da su. Akalla mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne aka yi safararsu a ciki da wajen Najeriya da suke ayyukan tilas ake kuma cin zarafinsu da shan wulakanci A wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ta wallafa, ta ce safarar mutane daga Najeriya zuwa wasu ƙasashen duniya ya ƙaru matuƙa, kuma 'yan Najeriya na kan gaba wajen waɗanda ke fuskantar wulaƙanci. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar da ke yaƙi da safarar bil'adama a Najeriya kuma jagorar ƙungiyoyin a Afirka ta Yamma, Abdulganiyu Abubakar, ya ce matsalar safarar bil'adama tana da daɗaɗɗen tarihi, kuma tun ana yin ta a ɓoye daga wasu jihohin nesa da arewacin Najeriya yanzu kan lamarin ya shafi dukkan jihohin ƙasar. yanzu ma wani sabon salon da an ka hito da shi shine safarar adama domin a tsaye a cire wasu sata na jikinsu irin koda ko kuma suye domin a saisuwa a kasuwannin duniya a ma waɗanda ke bukata irin waɗannan abubuwan domin kiwon lafiya. To ana ka matsala ce wadda yake ta wuce duk yadda ake tunani yanzu da manya ake safara ko kuma mafi yawa mata matasa to amma yanzu abin ya kai ga ƙananan yara a ba da daɗewa ba a nan jihar tabbato an ka kama wata jami'ar tsaro ma wadda ake zargin ta haɗa kai da wasu domin sai da wasu yara a babban birnin tarayya abuja wanda har hukumar 'yan sanda ta kama su da bincike bincike har an ka gano cewa akwai ma wani wanda iyan shi na ciki shi ya sesuwa. To abokan aikin mu na Ghana sun ka kira mu akan wasu yaran da an kai safara zuwa Ghana su kusan goma sha biyar daga jihar ah, Imo da kuma jihar Plateau. To cikin yaran ba wanda ya safara su akwai kallon shi guda biyu waɗanda yake iyayen su guda uba guda uwa guda amma ya yi safarar su domin su zo su yi karuwanci a babban birnin ghana da ke akara da kuma wasu ƙauyuka to a halin yanzu dai mun haɗa da gwamnatoci an samu an dawo da su ta hannun hukuma da ke hana safarar bin adama amma me yasa waɗannan batutuwa duk da yake mutane sun san cewa ba al'amari ne na kwarai ko kuma mai kyau ba me yasa kaga yake zama yana yawaita Wato akwai matsalar matsanancin halin rayuwar da mutane ke ciki talauci sannan kuma akwai matsalar tsaro da ya adabi Najeriya yanzu da sace-sacen jama'a da ake yi da kuma matsalar rikita da yawa a Najeriya da kuma kwaɗayi da son tara abin duniya da wuri. Hmm. A saboda na yi kusan shekara ashirin da wani abu ina wanga aikin. ban taba ganin an yi safarar mutane daga irin jihohin borno eh, yobe ko adama zuwa kasashen Ketare ba to amma yanzu sai gashi muna amsan mutane daga kasashen ketare waɗanda an kai safarar sun yi waɗanda jihohin da idan mun yi magana da su za su ce to eh, rikicin boko haram da sauran matsaloli ya sa an kashe iyayen mu an taki dukiyoyi mu bamu da komi mm. to dole wasu za su ce musu su tashi da wata kasa domin su yi wani abu to eh, su kudancin najeriya dama abu ne wanda ya daɗe suna safara domin a ji a yi karuwanci a ji a yi aikatau to yanzu ma sabon salon da abin ya ɗauko shi ne ɗaukan 'yan mata da ake yi matasa ana kai su kasashe irin saudiya da oman domin a sa su aiki ana faɗaita musu. a daidai Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ake safarar mutane musamman 'yan mata da ƙananan yara. Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Plateau Caroline Dafur ta bayyana takaicinta kan matsalar safarar mutane daga jihar zuwa wasu ƙasashen duniya. Eto, eh gaskiya safarar mutane a cikin Plateau ya ci sosai yadda mu ma abu mun zo mun same shi da mamaki don ban san ko menene damun gwamnatin da damun take na a take yi a kai ba kuma shi yasa shi his excellency barista Caleb Manasseh Mutfwan ya ce mun in tashi ah, in tabbatar cewa wannan ah, sarrafin yaran ya saya hakan nan shi yasa da kowane lokaci in muka ji yara suna Lagos ko suna Edo ko suna ina zai kira ni in kama hanya in je in dawo da su saboda haka kwanaki akwai yaran da aka ta zagaya da hotunan su akan an kai su ah, su je su yi karuwanci a Ghana kuma da yana jin wannan din shi ma da ya ga bidiyon hakan nan ya kira ni ya sa ni a hanya na kama hanya na jini dawo da 'yan matan nan suna nan tare da mu muna musu uh, rehabilitation sannan kuma za mu ga yadda za mu yi mu ba su sana'a don sun ce mun sun bar makaranta su ɗayan tana js2 ɗayan tana js3 hakan nan suka bar makaranta suka samu kananan shekaru kananan shekaru shekara goma sha shida ba wasu manya 'yan mata ba yara ne a so dole ne gwamnati ta nemi wani abin da za mu ba su so da ba za su koma cikin wannan rayuwan kuma ba banda wa'annan 'yan mata a kwanakin baya akwai kananan yara masu shekaru hudu biyar a wayan da aka samu a Abuja eh, su kuma yaya kuka yi ku same su? Eh su wayannan yaran mun samu eh, rihoto ne cewa akwai wani um, home a Abuja da ake kwasan yaran plato ana kai su gurin. Sannan kuma eh, wannan gurin ita matan ta yi recruiting wata ne yar plato take kai mata yara a gurin. So mun iya mun kama su ita matan na Abuja mun kama ta mun rufe home nata din sannan ita wanda take kai mata yara daga plato din su ma mun ita ma mun yi arresting nata kuma tana nan a kulle a gurin. wurin polis kuma dukansu za su fuskanci hukunci domin wannan gwamnatin ba za ta yi wasa da duk wanda ta kama a cikin wannan halin ba shi yasa muke kiran kowa da kowa a cikin plateau da iyaye da eh, dukkan mu stakeholders a cikin plateau cewa duk wanda muka kama ba za a yi wasa da shi ba ba wani magana wai ko kana da connection ko baka da connection shirin zamantakewa ne Madam Sandra Chikan tana da gidan marayu inda suke kula da yara da iyayensu suka rasu da waɗanda suka tsinci kansu cikin yanayi na takaici. Kai babban matsala ne fa don yanzu yara diya ko daga cikin gidan marayu din ma yanzu daga wurin ne wa'yansu ma suna sayar da su har su je su samu kansu a African countries akwai wa'yansu ma da Algeria, Morocco yaran mu fa ana kai su wurare daban-daban wannan akwai damuwa. Idan sun dawo su yaran na an ce an same su ya wani me kuke yi musu wato wajen horar da su ta yadda za su dawo daga hayyacinsu. counseling daga counseling kuma sai mu nema iyaye wanda za su iya duba yaran nan banda haka sai a nema musu eh, sana'a me suke gaya muku wai yake suke samu a can gurin wani yanayi suke samun kansu a can inda suke zuwa wurin yawanci tun da karuwanci suke yi ka akwai wahala fa don yaran nan an je za a karɓa su passport ɗinsu wani lokaci ko wani rana suna shan duka ba ba su abinci in ba su yi da an ce su yi ba ai wani lokaci har maza biyar goma ma za su kwana da su kuma in san duk kuɗin da sun samu ma sai su karɓa wurin su so in ka duba me amfanin irin wannan wahala ne fa suna dawo sai ka ga wayansu akwai wata wanda ta dawo ma daga ko italy ne ta dawo ta je da kafanta ma ta dawo wheelchair an tura ta daga upstairs ta faɗi abubuwa da gaskiya abun ba daɗin ji. Mai fashin baki kan lamura Comrade Bilyaminu Isa ya ce bai kamata talauci ya kasance hujja na safarar mutane ba. Ni a tunani na ko da yake sauran kasashen duniyan ban zagaya ba, amma abin kamar ya fi yawa a Najeriya. Wato akwai abubuwa guda biyu. Mutane suna fakewa da talauci ko rashin al'amura na yi ko wani abu sai su mai da kansu kamar bayi. Amma a ce yanzu mace ne ta fita wai an sace ta ko kuma an ɗauke ta an kai ta wani wuri wani ya sayar da ita. wannan wani irin rayuwa ne wannan bari baki wani misali wannan sallah da ya wuce wannan sallar nan wata mata ta ɗauko ɗaɗin kinta ta kawo ina fitowa daga masallaci sai na ga an kusa watsewa daga masallaci sai na gaya suna kuka na ce kai me ya faru suka ce wai za su tafi wurin motan babansu to baban jimin zo su shiga mota na ba dan da ba ya na bane mm. sai na ci gaba da yawo da su har aka watse a wannan masallacin na tambaye na ce to yanzu waye sunan baban ku suka ce sunan baban su Alhaji wani haka na so in kira suna kai ka kamar da shi Ya ce wai yaran su sunan su ko wani kaza ka ai na kuke zama waye kefi wani makaranta kuke wal al imam waye kawo ku nan masallaci wai maman su to ya maman ku za ta kawo ku masallaci ta tafi ta ku saboda Allah ya zai kin ga deliberately ne ta tafi ta bar su don a sa wa yaran wani suna ko kuma uban ya shiga wani irin na farko kenan na biyu akwai wani magana wadda mai martaba sarki sunusi a lokacin yayi idan ba za ka iya tarbiyyatar da yara ba kar ka haife su da yawa a human trafficking idan mun bari kawai irin ɗaya da ake tura su barace barace a duniya ya kamata abin ya zama na cin mutunci yaro ɗan shekara biyar bai gama zama a wurin jatuman shi ba an tura shi bara wai an ce ya je karatu in za ka tura shi karatu fine is okay hmm. ka tura shi da abincin da zai ci na karshen wata idan wuta ya kare ka aika mishi da wuri gwamnati sun ce za su yi eh, eh, makarantar tsangaya na almajirai don a ba su abinci a wurin hmm. an toni din shi ya koma wajen kasuwanci kin gani wani musamman a ce wai mm. a ɗauki yaro daga arewa a kai a je da shi kudu a sayar da shi mm. a ɗauki yaro daga kudu a kawo shi nan a je a sayar da shi wannan wani irin hali ne wannan mm. ni ban da talauci ne yake kawo shi to ban da talauci idan ka duba yadda ake wayannan yaƙe-yaƙe tashin hankali iyaye sun warwatse ko kuma ma sun rasa dukkan abin da suka mallaka eh, eh saboda haka suna ganin kaman ah, wayansu ma ba su ma san inda 'ya'yan suke ba a same su a wani guri a tafi wayansu kuma ma eh. su suke ba da 'ya'yan saboda suna ganin kamar ba su da halin da za su ciyar da su. E, bayar da 'ya'yan ana bayar da farce to bayan 'ya'yan ki kai musu aiki zan je sa su yi aiki. Hmm. Daga baya kuma shi za a ji na a menene a galabatar da su a wani bauta daban. Hmm. Kin gane amma haka in yau idan ya ya same ka an galabaita wannan yayi can wannan yayi nan wannan yayi nan yes an wawatse ba kowa. Hmm. To amma tun da kai kana nan sai ka gode wa Allah da cinka da shanka da rashin su duk na Allah ne sai ka samu natsuwa ko coci zaka je ko masallaci zaka je saboda haka hukuma da Allah sa ido kuma su je tallata wannan abu ma a gidan rediyo in sun san ba za su yi hukuncin mu da wanda ya aikata wannan ba. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da ci gaban tattaunawar. da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen safarar mutane. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Zamantakewa, zamantakewa.